مشوي مشبوق أهدي إليه ma'ana a wajen annabi sallallahu alaihi wasallama akwai tsuntsu tsuntsun nan ana nufin a soye ko a dafe mana an riga an dafa an sarrafa shi aka kawo annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya addu'a sai ya ce Allahumma ya ubangiji i'tini bi ahabbi khalqika ilayka ka taho min da mafi soyuwa cikin halittunka gare ni ya akulu iya ya ci wannan tsuntsu tare da ni min hada ɗai fa a aliyun fa kalamahu sai ali ya zo ya ci nama tsuntsun tare da annabi sallallahu alaihi wasallam da farko wani hadisin da'ifi ne bai inganta ba an gane ko hadisin nan bai inganta ba to amma da wannan wasu suke ganin wasu 'yan sha suke ganin kenan in ka ɗauki wannan hadisin yana nuna sai na aliyaji ya bai duk sabai falala ciki har da abubakar da umar don annabi ce allahumma atini bi halki ka inayya sai aliyu to kaga magana na farko hadisin bai inganta ba ka ba batunsa sa to aje ma da ya inganta imam at-taurabashti yake cewa wani hadisin baya tunkuɗe hadisan da suke nuna abubakar shi ya falala daga shi sai umar daga su biyu sai usman an gane ko domin a duk lokacin da mutanen kirki suka yi magana maganar kuma yana iya ɗaukan wasu maganganu to ana tawilin su a ba su kyakkyawar zato idan za mu ɗauki wannan hadisin ne a habbu a larabci yana ɗaukar min a habbi kuna ji yana ɗaukar min a habbi ma'ana da annabi ta Allahumma ne bi a habbin ya ne allahu Allahumma ne bi ahadin min a halkin nasu nas ilayka mana yana nuna cewa ya Allah ka zo min da wani cikin halittunka cikin wani da ka fi so ka taho ka turo mu mutum ɗaya kaga wannan yana nuna ba wai sai na Ali ne kadai da wannan matsayin ba ina fata an gane wannan ah, domin laraba suna yi cewa fulanin aqalun nas ba wai yana nuna yafi kowa hankali ba yana ana nufi yana cikin mutane masu hankali ko afdalun ba ana nufi yafi kowa ba ana nufi yana cikin masu falala wanda za ka gane su da yawa za ka gansu a cikin karatuttuka za ka ji wani hadisi zai ce khairun nasi man qala umruhu wa hasuna amaluhu mafi alkhair mutane wanda rayuwarsa ya tsawo kuma aikin sai kyau wani kuma sai ce khairun nasi sai ka wani wani khairun nasi yana nufin da min khairun nasi yana daga cikin mafi alkhair mutane akwai hadisi da ce khairul amal as-salatu fi awwal waqti wani hadisin ta khairul amal al-imanu khairul amal al-imanu billahi ta'ala kaga ce can yace sallah shine khairul amal na kuma yace imani kaji babu cin kare yana nufi inna min khairul amal as-salatu fi awwal waqtiha inna min khairul amal al-imanu billahi ta'ala saboda haka bi ahaddin bi ahaddi khalqika yani bi ahadin min ahaddi khalqika ilayka ina fata kun gane wannan bayanan imamu turmuzi ya ce حدثنا خلاد بن أسلم البغدادي قال حدثنا النصر بن شميل قال أخبرنا عوف عن عبد الله بن عمرو بن هندي الجملي قال قال علي سيدنا علي كنت إذا سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني إذا نرجع النبي أبو يناباني wa idza sakattu idan na shiru ibtada'a ne sai ya fara mani mana ya fara min alheri mana ya fara ne amma wani hadisi ma ba ifi ne imam turmuzi kayan hadisai biyu da muka karanto yau a jere da ifai ne na ukunsu shi ma da za mu kawo yanzu da ifi ne na ukun حدثنا إسماعيل بن موسى قال حدثنا محمد بن عمر ابن الرومي قال حدثنا شريك عن سلمة بن كحيل عن سويد بن غفلة عن السنابكي عن علي قال قال رسول الله مزالة أنا دار الحكمة وعلي بابها نين جدا حكمة نين جدا إلمي علي شين مين قومر ونين حكمة to jama'a shi ma wani hadisin da'ifi ne bai inganta ba an gane ko kaga mai yiwa shi ɗan shi'a sun ɗoki wannan hadisin ne suke kama hujja da shi cewa na ali shine matattarar ilimi da hikima kuma wannan ya banta da shi ne shi ɗaya domin ya ce gida ai ba a shigar da sai ta ina sai ta ƙofa to annabi ya ce shi ne birnin ilimin shi ne Eh, abuna gidan ilimin aliyu shine kyauren shiga wannan to kaga wannan eh, suke cewa to in haka ne duk wanda ya shigo kofar ilimin annabi in ji 'yan shi'a fa ba ta kofar ali ba bai yi ba domin ba a taba shiga gida sai ta kofa kuma haka shi ma alkur'ani ya ce wa'atul buyuta min abuwa biha ku zo gidaje ta kofofinta to a nan eh, sai aka mayar musu da martani su 'yan shi'a kar ku manta duk martani da za a mayar musu ma kar ku manta hadisi ma fa zaifi ne tukuna wanda suka kafa hujja da shi to ka bar su a hadisi ma ya inganta cikin martani da ake mayar musu shine eh, iz laysa darul jannati bi ausai min daril hikima wala ha zamaniyatu abwabin ku ji ku fahimci zancen wai su ce cewa duk ilimin da ka samu na musulunci in ba ta hannun ali ba bai yi ba sai aka ce to su sani aljanna ma karan kanta ba Allah bai mata kofa ɗaya ba nawa ya mata kofofi takwas to yaya ilimi da zai sadar da mutum da samun aljanna ce kofa ɗaya ina fata kun gane wannan zancen shi yasa alƙari yake faɗi a cikin almirkat yake cewa ma'anar hadisin aliyun babun min abuwa biha kenan kawai annabi yana nufi ana darul hikma wa aliyun babu hayani wa aliyun babun min abuwa biha ali kofa ne daga kofofin samun ilimin amma ba shi kaɗai ba sauran sahabbai kofofi ne na wannan ilimin shi kana iya ji an ce an abi huraira radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an amirul mu'minin abi asu umar bin khattab qala fa inta rafa yaqul innama al-a'mal bin-niyyat ana ummul mu'minin ummi abdullah aisha radiyallahu anha qala sami rafa yaqul man ahdatha fi amrina hadha انا اذا كذا ابي عبد الرحمن كذا كذا حدثنا سوى الصادق المصدوق ان هذا يجمع خلقه سأتى عن جابر بن عبد الله عن جبير بن مطعم an waye an waye kaga kenan ana nufin wa aliyun babun min abwajiha wa jami'u sahaba abwabuha duk sabon annabi kofofi ne na samun ilimi wa aliyun kenan min abwabiha ina fatan kun gane wannan zancen ana nufin ali ɗaya ne daga cikin kofofin ilimi din duk da akwai wani hadisi maudu'i da yake nuna ashabi kan nujum bi ayrihim iktadaytum ihtadaytum shi wani hadisi maudu'i ne amma ala ayi hal abinda ake nufi wa aliyun babu hakin wa aliyun babu min abwabiha su abu huraira su ma babu min biya da ire-iren su wannan kin imamu turmuzi ya ce haddathana qutayba qala na hatim bin isma'il an bukairi bin mismar an amir bin sa'ad bin abi waqas an abihi an qala ammara muawiya bin abi sufyan sa'adan muawiya dan abi sufyan ya nada sa'ad farauta ya shugabantar da sa'ad eh ya shugabantar da sa'ad dan abi waqas fa qala sai yace wa sa'ad ma yamna'uka me yake hana ka ne an tasubba aba turabin ka zagi waye baban turbaya wa yake da wani lakabin ali bin abi talib radiyallahu anhu me yasa baka zagin sai na ali ne kai an gane ko tambaya kala sai ta amma ma zakarta salasan amma kai baka tana da abubuwa guda uku ba kala wannan rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda annabi ya faɗe su wayannan abubuwa guda uku da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗe su to don su falan asubbahu har abada ba zan zagi waye ba ali ba in ji waye in ji sa'ad waye maka tambayar muawiya kuna jina eh falan asubbahu har abada ba zan zagi ali ba in ji waye in ji sa'ad to jama'a wanda bai fahimci wannan zancen ba sai ya ɗoga kamar mu'awiya yana zuga sa'ad ne ya zagi ali har ya su don ne ba ka zagi ina ba da kun fahimci zancen to kaga a nan yan shiya sun samu kofar zagin mu'awiya sai ga na yana ya sa don ne ba ka zagin ali to abinda ake so ka gane a nan duk yadda ka kai da iya gane larabci ba ka fassara ayan qur'ani ko hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama sai da zancen daya cikin salafus salih magabata na kwarai da suka gabata duk iya larabcinka dole sai ka tsaya yaya suka fassara ka bi irin tasu fassara an gane ko to yanzu a nan sai mu koma wajen salaf imamun nawawi a cikin sharhan sahihu muslim yace malamai suka ce wannan hadisin idan ya zo a irin wannan tsarin ana tawilin a dobi haƙiƙanin ma'anarta duk abin da ya faru kuna ji mutumin kirki ya furta kuna ji na abin yana ɗaukan ɓarna yana ɗaukan gyara sai ya ɗauke sa da ma'anar ne gyara da mutumin kirki ne ya faɗa yana ɗaukan ɓarna babba da ɓarna ƙarama Suna ɗauke ta ɓarna ƙarama yake nufi bare muku misali da wani hadisi wani mutum ya zo ya ce ya rasulallah inna imra'ati la taruddu yada masisin ya manzo Allah lalle matata ba ta hana hannu mai taɓawa kun ji zancen ba ta hana hannu ne bawa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake ta dalli karfi ce kai ya manzo Allah ina kaunarta ina gudun kada zuciya na yi bita sai annabi ta amsi to yi hakuri ka rike ta a zauna zaman aure sai hakuri to anan aka zo aka me ake nufi da la turaddu yada misl ba ta mai da hannu mai shafa sai wasu ka ce ana nufin duk wanda yake nemanta da zuna ba ta hana kanta kuna ji wanda zai shafa jikinta ya fasikanci da ita ba ta hana kanta fassarar farko fassara ta biyu mijin in ya ce kar a taba abin in baya kar a ba da aron kaza kar a taba kaza to in ya tafi ba ta tsare masa na abubuwa na dukiyarsa tana bari ana lalatawa yana fata an gane ba da hana mai taba ita to jama'a sai malamai suka ce to yanzu ba karshen fata wannan annabi ya masa ya zauna da mata to a ganin ku in zina take annabi zai zauna da ita sai dai me tana kyale da kayan kaga tun da wannan abu ya fito daga baki annabi yana daukan ma'ana biyu to tun da annabi mutumin kirki ne na kololuwa sai mu ce ya tabbatar da shi ne ya zauna da ita don tana barin kayan sa amma babu yadda za ya ce tana zina annabi sai ya aure ta don annabi yana cewa aure almusanat kaman mu ne kun gane wannan zance na to sai mu dawo nan yanzu tambayar da mu'awiya yi. ya ce wa sa'ad ne ya sa ba na ganin ka cikin masu zagin mu'awiya a aliyu to wannan yana iya ɗaukan ma'anoni guda biyu ma'anar farko kamar mu'awiya yana zuga sa'ad ya rika zagin waye alimi to wannan sai ɗan sha suka carar da wannan ko ba shi ake nufi ba akwai wasu ma'anoni guda biyu wanda a cikin su biyu to za ka cire wanda ake nufi ko biyu ko uku ko na makamancin haka imamu nawawi sai ya ce shi mu'awiya jama'a a wannan ba a fili yana umutan sa'ad ya zagi sai na ali ba a'a ya tambaye sai ya ce kai kana rayuwa ne cikin wasu mutane wanda a yanayin su ko unguwa da kake ciki ko ɓangaren mutane da kake zama da su akwai masu zagin waye sai na ali amma kai sa'ad sai na ga ba ka zagin sai na ali me dalilin ka kun gane wannan zancen shin kai ba ka zagin don wara'i da taka tsantsan da gujewa zagin bawan Allah na gari in haka ne fa ta kana da lada ina mata an gane ko ba gane zance na ba yawwa to shine kenan sai sa'ad ya ba su amsa ga dalilai amma ba wai muawiya yana umurtar sa'ad ya zagi ali ba abin da ni ma zan kara ta bangare na ai da yana umurtan yana son a zagi ali ne waye ba wa sa'adin shugabancin muawiya to ai ba zai ba da shugabanci wa wanda baya zagin Ali ba in Muawiyan yana kushe Ali ne ko ba gane zancen ba da kwata kwata ba zai doshi matsayi ya ba wa sa'ad ko kuma sa'ad yana nufin eh, mu'awiya yana nufin me yasa wasu abubuwan da ali na kuskure kai ba ka faɗi don ya gyara ba ka gani to kaga wayannan tawilan su za mu yi mudurci wani a ciki wannan kenan imamu turmuzi ya ci gaba a hadisun ah, hadisin sa dan abi qas ya ci gaba da cewa la an takuna li wahidatun minhunna ahabbu ilayya min humrin na'am ko na'am ni sa dan abi waqas na ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wasu kalmomi na yabo guda uku wa ali bin abi talib da a cikin uku din ko ɗaya zan samu annabi ya min to ya fi min me da jaja ya raƙuma to bari mu ji abubuwan samitu rasulallahi ya qulu li Na ji annabi yana cewa sai na ali wa khalafahu fi ba'd maghazihi Annabi ya shugabantar da sai na ali a wasu daga yaƙoƙinsa ya shugabantar da ali eh, ya shugabantar da shi a ina ba wai ya tafi yaƙi ba fa in ka janta khallafahu ya shugabantar da shi bayan tafiyarsa cewa ka kula da lamuran shugabanci a makka da lamurra ta yadda mun sani annabi ya taba fita ya shugabantar da abdullahi ibn um maktum da ire-iren su da yawa to wannan tafiyar da annabi zai taboka ali bai je ba sai na ali bai je ba annabi ya ce ya zauna ya me ya lura da lamurra a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala lahu aliyu sai sai na ali bin abi talibin yace da annabi sallallahu alaihi wasallama ku bar shi kuna samu ladan shi mana a sashi akan sallayan akan sorry akan tyson na tayi zai kan karwai eh, ba zai rike ba ka sa a tsoke yadda kowa zai gani a ah. ah, can ina fata an gane sai sai na ali bin abi talib ya ce ya rasulullah takhlufuni ma an nisa'i wa sibyan ya manzo Allah zaka tafi yaki ka bar a baya tare da mata da waye da kananan yara ina fata an gane yayi ni ya rasulullah za ta tafi yaki a bar a gida tare da mata da kananan yara in ji ali bin abi talib fa qala rasulullah sai annabi ce ama tarda shin baka yarda ba <clears throat> an ta kuna minni ka kasance a gare ni bi manzilati haruna min musa matsayin haruna a wajen annabi musa illa annahu la nubuwata ba'di sai dai annabi ce amma fa babu annabta a bayana to jama'a wannan yana daga cikin hujjojin da 'yan shi'a kuna ji suke makalkalewa da shi suke to ai ya dace a ce bayan annabi ya rasu alibin bin abi tsalin ne ya rike mai khalifancin farko don annabi ya ce masa ala ama tarba an ta kuna minni bi manzilati haruna min musa baka yarda bane a gare ni ka zanto a matsayin haruna a wajen annabi musa illa ana la nubuwata ba kun gane wannan zanta to hadisi na jama'a sahihi ne ba da'ifi ba ya inganta amma ya kamata in annabi ya faɗi hadisi ko ayan ƙwar'ani ya zo ka dubi sababin nuzul ko wanda aka kashi ruwaya ko kuma ka dubi halin da aka yi wannan magana. kuna ci mu ɗauki bi da haruna min musa ba a hali gaba ɗaya ba eh, ba a hali gaba ɗaya ba a wata hali lokacin da annabi musa alaihi salam kuna jina kuna jina zai tafi miƙatin ubangijinsa waye ne ya ce lura da lamuran mutane haruna kuna ji don har annabi musa yake cewa annabi haruna ukhlif ne fi qaumi sannan kuma ma da annabi musa ya zo ya ga matsala a mutanen sun bauta dan maraki wanda ya bar shugabanci ya hau kansa ya ce ya harunu ma mana aka yi zira'aita hun ballo allah ta tabi an afa a saita kuna ji to yanzu annabi musa bulaguro zai yi sai to haruna ka duba mutane to yanzu annabi shi ma bulaguro zai muhammad sallallahu alaihi wa sallam zuwa tabuka kenan ya ce kai a yanzu kana matsayin ba ka so ka zanto matsayin haruna wajen annabi musa ba wai matsayin haruna na annabta ba matsayinsa na mai kula da lamurra bayan bulaguron annabi isa kai ma ka zan eh, annabi musa kai ma ka zanto mai lura da lamurra ta bayan tafiya ta saboda haka a koda a ka'idar malaman balaga malaman lugha malaman balaga ya zo abin arkanu tashbihi arba'a ce rukunan tashbihi guda hudu akwai mushabbahun akwai mushabbahun bihi akwai adatu tashbihi akwai wajhu shaba to wajhu shaba din ba nubuwa ne al mukhalafa ba'da al mughadara mai gurbi ka lura da abu bayan mai shi ya tafi kaɗan lura masa da lamurra yadda za ka iya ga sarki yana iya bulaguro ya wakilta lamarinsa wasu yanzu misali bulaguro za ka yi sai ka wakilta wani ya rika zuwa ya kashe ka ne gidanka ta ce shi kenan ya zama mijin matarka <laughs> ina fata an gane ta ce a dubi wajen ba yau wato shi abu da ake so ku gane sannan jama'a yana daga cikin rugur abin da zai rugurgu zama maganar a din su san ba haka ake nufi ba ai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya taba bawa sau goma sha sau goma sha sama da sau goma abdullahi ibn umar maktum annabi yana makawo ne annabi yana ba ya lura da lamura in annabi ya yi bulaguro sai ji to shi ma kenan jan wuya ne sannan kuma ba irin wani ba akwai da yawa irin wayan da idan annabi zai bulaguro cikin sabbai sai ba wani ya rike masa baya kafin ya dawo ina fata an gane sanin jama'a cikin abin da zai sake tarwatsa hujjar 'yan shi an kasan ƙarya ne an gane ko shi annabi haru don ka san ba tashbihi bane kamila annabi musa da annabi haruna sai da annabi haruna ya mutu kafin annabi musa ya mutu har ma wasu mamin isra'ila sun zargi annabi musa shi ya kashe annabi haruna to kaga annabi musa annabi haruna ya riga annabi musa mutuwa annabi harun ya riga annabi musa mutuwa har ma ah, akwai malaman tarihi da suke cewa sai da annabi haruna ya rasu da shekara arba'in kaji annabi musa ya mutu an gane ko to jama'a in haka ne ai ali da annabi ya riga wani mutuwa annabi ya riga yake mutuwa shi ali da annabi kwatanta da haruna wajen musa haruna ya riga annabi musa mutuwa saboda haka wannan mun gane tasbihi ce tashbihul ba'd bil ba'd ne ba tashbihul kul bil kul ba ina fatan kuna fahimtar wannan maganganu wannan wannan eh, na'am kana fahimta na'am wannan ke saboda haka wannan shine waje shi din a sai mu dawo cikin karatu saboda haka wannan murga mu warware shi ba zai zama hujja wa yan shi'a na fifita sai na ali bin abi tsali akan abubakar da umar da usman ba duk sun fi shi shi ma kuma ya fi dubunnai yana da daraja shi ma radiyallahu anhum jami'an a wa samituhu yaqulu yawma khaybara sa dan abi wa kaza yace na biyu na ji annabi sallallahu alaihi wa sallama yana fadi a ranar yakin khaybara me annabi yake cewa la'uɗiyan nan rayata zan ba da tutar yaƙi da kwamandancinta rajulan ga wani mutum yuhibbullah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu yana son Allah da manzonsa kuma Allah da manzo suna son shi kaga annabi ya ce yana son Allah Allah da manzo suna son shi baya nuna ko shi kadai ne mai son Allah da manzo kuma ba shi kadai ne Allah da manzo suke son shi yana cikin su fa qala sai annabi ya ce ud'u fatadawalna laha sa'an abi wa kaza ta muka rika mimmiko kanmu don a ganmu a mu wannan matsayi muna kwaɗayinta muna lalle kowa fa qala sani bi tu'udu uli aliyan ku kira mun ali ina yake fa atahu bihi ramadu sai aka zo kiran sai na ali ashe ranar bai fito wajen taron ba yana ciwon ido yana apollo fa basaka fi ainihi sai annabi sallallahu alaihi wasallama yayi tofi a idon sai na ali fa da fa'ar rayata ilaihi sai miƙa masa mai tuta kaga anan ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi tofi a idon ali amma sai ba ga tuta to ba a ba mu labari ba da aka yi tofin ya warke ko bai warke ba kaga anan ba gaya mana ba an gane ko da aka yi wannan tofin ya warke bai warke ba kaga wannan gabar bai ba mu amsa ba kun fahimce ni to amma ya zo a wata ruwaya da yake nuna sayyidina ali din ana masa tofin take ya warke ruwayar bukhari da muslim wa da'alahu fa bara'a hatta ka allam yakun bi wada ya warke kamar bai taba ciwon ido ba a wata ruwaya annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tofe ce ya Allah ka tafiyar wa sayyidina ali zafinta da sanyinta to take wannan addu'ar ya zo da ƙarfi na ali bayan ya warke take har ya mutu duk tsari da sanyi da ake a kunturu baya ji sai ya sa sa kaya raga raga sai fito baya farkarwa duk sanyin ruwa baya da masu yi wanka da ita duk zafi da ake ana zufa ana gumi zai iya sa kaya goma ba zai ji ba don annabi ya masa addu'a komai ya zame masa normal jama'a shi yasa za ga lokacin sanyi sai shigo mutane shiga mutane da kaya masu kauri lokacin zafi lokacin sanyi kuma ya zo da kaya shara-shara annabi ya roƙa masa wanda sabai kowa da irin falalarsa annabi ya roƙa masa to jama'a ko wanda kare Allah ba ka kawo wuta an ɗauke wuta ba AC ba fanka duk wanda ba zai ɗaga masa hankali ana sanyi zan sayi jamfilaya wannan duk baka da damuwa wannan kenan fa da fa rayuka ila isani bai ga masa tuta fa fata Allahu alaihi sai Allah ya bada nasara a yakin ta hannun sayyidina Ali din wa unzila hadhihi al-aya sai Allah ya sauka sanan lokacin da Allah ya saukar da wannan ayar na uku فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم لو جنا الذي زي مباهلة da su abdulmasih wasu kiristocin garin najran allah ya ce ku kirawo ‘ya'yanku mu za mu kira namu matanku za mu kira namu sai manzo allah ya kira aliyu ma fadima wa hasan wa hussein fa qala allahumma haula'i ahli yana nabi allahumma haula'i min ahli ya allah wa'annan suna daga cikin ahalaina iyalaina إمام الترمذي يجي حدثنا عبد الله بن زياد قال حدثنا الأحوص ابن الجواب أبو الجواب عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن البراء قال براء يتي بعث النبي جيشين النبي أتور الرندنوني قدايو وأمر على أحدهما علي بن أبي طالب ده الرندنة يشكو قبانتا علي بن أبي طالب wa alal akhar akan ɗayan rundunar Khalid bin walid Khalid dan Walid wa qala ta idza kana al qital in yaqi za a fa Ali fa Ali ya shiga gaba shi da komanda qala faftataha Ali hisna sai Abu Ali ya bude wata ganuwa fa kaza minu jari ya kama wata baiwa in ba ku manta ba wannan jiya muyi bayanin sa eh, ya zo ya kusance ta mun faɗi tawilai da suke alaka da wannan kusanta da yayi a karatunmu na jiya na 150 wa aha fa kataba ma iya khali kitaban sai khali ya rubuta takarda ko wasiƙa tare da ni ilan nabi in kai wa annabi ya shi bihi yana munana haka qala fa qadimtu ala nabi fa qara al kitaba annabi na karanta wasiƙan fa taghayyara launu sai launin sai sauya ثم قال سيتي ما ترى في رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله me kake gani ne ga mutumin da yake son Allah da manzo Allah da manzo suke son sa qala ta qultu fa nata a'udhu billahi min ghadabi llahi wa min ghadabi rasulih ina neman tsarin Allah daga fashin Allah da fashin manzonsa wa inna ma ana rasulun ni fa manzo ne fa sakata sai shiru حدثنا علي بن المنذر الكوفي قال حدثنا محمد بن فضيل عن الأجلح عن عن أبي الزبير عن جابر قال جابر يقول دعا رسول الله عليا النبي يا كرا سيدنا علي يوم الطائف رانا طائفة fanta jahu sai ya gana da ali sai na ali a keɓe fanta jahu sai ya gana da shi fa'alan nasu sai mutane suka ce laqad haƙiƙa haqiqa ya tsawaitu najwahu ganawar sayyidina ali ma abni ammi tare da dan babbansa fa qala wa da bi ce man tajaituhu ba ni na gana da shi ba walakin Allah in tajahu sai dai Allah ne ya gana da shi to jama'a da farko wani hadisi ne ifi bai inganta ba sannan ko biyu yana nufin Allah ne ya umarce ni in gana da shi a babin wa ma ramaita iz ramaita walakin laha rama an gane ko amma ai na ali da kansa an tambaye sa kana da wani abu na wahayi ne banda qur'ani da hadisi eh, na wahayi mai ta bamu da wani abu da ake kebance mu da shi na wahayi in ba qur'ani da abu ne ke cikin wannan takardar hadisai ya fitar da shi a koban takobin sa wanda ya bayani akan duniya da sauransu saboda haka wannan ganawar da annabi da sai na ali ba ganawa bane na wahayi ganawa ne na lamuran duniya wanda ya shafe shi wanda za ka ga wani hadisi annabi ya gana da sana abubakar aka abin da ya shafe wancan maganin sai na umar kowanne abin da eh, ya shafe ka za a gana da kai da shi don an gan kana ganawa da wani sace kafi kowa kafi shi sama da kowa abin da kake ganawa da shi ne ya shafe shi to na ma hadisin da ife imam turmuz ya ce na ali ibn munzir ala hadasa na muhammad bin fudayl an salibin abi hafsa an atiya bin an abi sa'idin qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li ali annabi ya ce wa sayyidina ali ya ali ya kai ali la ya illa li adam yujrimu bi halata ga wani ba yayi janaba fi hada masjid a wannan masallacin gairi wa gairika banda ne banda kai me yake nufi annabi ce ya kai aliyu duk wanda yake da janaba bai halatta ya wuce a wannan masallaci ya shiga ta kofar ne ya wuce ta can ba sai ni annabi da kai aliyu kuna ji to jama'a shi ma wani hadisi da ifi ne bai inganta ba qala ali bin mundir qultu li zara bin ma ma'ana me ma'anar hadal hadis qala ce yana nufi la yahillu li ahli bi halata wani ba yastatriquhu yarqi masallacin wurin wucewa junuba yana da janaba ghairi wa ghairi ka in ba ni ba ko in ba kai ba saboda ba ga wani hadisi da ifi إمام الترمذي بابي نقبا حدثنا إسماعيل بن موسى قال حدثنا علي بن عابس عن مسلم الملائي أنا أنس بن مالك قال بئس النبي يوم الاثنين أن تورى النبي ده أن نبت رانا الاثنين وصلى وعلي يوم الثلاثاء ده شيء ده علي سن صلى رانا ثلاثة قانا ديتك to kaga shi ma wani hadisi na farko da yi kuma na biyu yau aka yi masa wahayi na ikra gobe ya fara sallah ina ka samu wannan saboda haka hadisin ma حدثنا خلاد بن أسلم البغدادي قال حدثنا النضر ابن شميل أخبرنا أوف الأعرابي عن عبد الله بن عمرو بن هندي الحبلي قال قال علي زين عليك كنت إذا سألت رسول الله أعطاني وإذا سكت ابتدأني وأنا على هذا har Harada abunda ya shafi an taimimnibi manzala ta Haruna mai Musa da sauransu sun yi duka a badin nan. Haddazana Muhammad bin ne ba mai sabon babin kenan an radzi. Hala Ibrahim Ibn al-Muktar an shuba, an baljin, an amri ban mai munin, a Abbas an rasu da lallai Allah amma da ke taddun abubuwa ya umarni a tattaushe kofofi. illa baba aliyu sai dai ne kofar ali kadai za a bari a karku manta shi wani hadisin yana haɗe da hadisin bai da muka ce da ifi din ma'ana shi ali da annabi an ci a kulle ne don kada mai janaba ya wuce a masallacin to shi da annabi ne ya halatta su wuce shi yasa annabi ya ce a bar kofarsa idan ka dubi al-lam'at ibn jauzi ya yi hukunci ya ce wannan hadisin jama'a cewa annabi ce a toshe kofar kowa amma kyale kofar ali hadisi ne maudu'i ne bai inganta ba wanda ya inganta annabi ta suddu kulla khawkhatin illa khawkhata abi bakr kofar abubakar ya annabi ta kara toshe wannan ne hadisi ya inganta amma na ali wannan wannan hadisin bai inganta ba an gane ko yace ce ma in ji mai littafin allama'at ibn jauzi ya ce wasu adhun rawatib fi mu'arada da hadisi abubakar rafidawa yan shi'a da suka gaga annabi hadisi sahihi ya ce a toshe kofar kowa a kyale kofar abubakar kaga hadisi na sahihi sai su gon suka kirkiro nasu na karya suka ci annabi ta toshe kofar kowa banda kofar aliyu to na abubakar annabi ne ya faɗa na aliyu kuma makareta yan shi'a ne suka faɗa saboda haka kaga wannan hadisi bai inganta ba in ma kace ya inganta wasu ga ce to a karan farko ne amma annabi dab da rasuwa sai ta toshe na kowa in ma na aliyan ta bal shi ma annabi ta toshe a bana abubakar to ballantana cewa a bar kofar ali hadisin bai inganta ba حدثنا نصر بن علي الجهضمي شما وانا حديثي da muke karantuwa yanzu da ifi ne qala hadathana ali bin jafar bin muhammad bin ali ana kawo su ne don ka in dan shi'a ya kawo kasa san matsayin su qala akhbarani akhi musa bin jafar bin muhammad an abihi jafar bin muhammad an abihi muhammad bin ali an abihi ali bin al-husayn an abihi an jaddi ali bin wa ko annabi ya kama hannun alhassan da husaini faƙala sai ce man ahabba ne wa ahabba hazaini wanda ya so ne ya so wa'annan yara guda biyu wa abahu ma ya so babansu ya so da husaini da babansu ali wa ummahu ma ya so mahaifiyarsu fatima kana ma iya fi darajati yawmal qiyama yana tare da ni a daraja ta mataki da nake kai ranar kiyama to wannan jama'a wannan ƙarya ne matakin annabi sallallahu alaihi wasallama sauran annaba ma ba su kai ba ballantana wani kai shi yasa da annabi ta ana wa kafin laifin fil jannati haka da ya nuna ya tsarka hadisi na sai ni da mai tattara maraya aljanna haka muke amma mai ruwaya ne ya faɗa wa farraja baina asabi baina ba duk da ya nuna ya tso biyu sai ya yi rata tsakaninsu ya ce yadda wannan yatsa manuni da wannan yatsa da yake binta a gefen hagu suka yi tarayya a sunar yatsu kuma suka yi tarayya a jikin tafin hannu suke to nima da mai shi za mu yi tarayya a sunan gida shi ma dan aljanna ne ma dan aljanna sai dai aljanna annabi bai ware ya zo to ni fa wuri na daban ne shi ko na sai yana can kasa ne shi ne hikima a kayan ya zabe bar sa hajji yawwa to shi ne fikihu shi ya sa wai don kaji an ce annabi ya yi wani abu an kwatanta masa abin da ya to wannan abin da ya yi din ilimi ne guda a cikinta wani ana ce masa hadisul musalsal kamar ya ce haddasani wa ya biki haddasani wa da sauransu a baka hadisi da yanayin halin da mai shi yake ciki lokacin da yake faɗa ta wani ana cewa sa hadisun musalsal wannan kenan babi na gaba haddasana muhammad bin حميد قال حدثنا ibrahim بن مختار an شوبة an abi baljin عن أمر بن ميمون عن ابن عباس قال أول من صلى علي آه، شيخ سامع قال أبو يسا هذا حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه كوكنجبا من حديث شوبا عن أبي بلج إلا من حديث محمد بن حميد وأبو بلج اسمه يحيى بن أبي سليم وقد اختلف أهل العلم في هذا ما بوتا علمي سين سابعني أكاك وهي صلى ونا الأمر faƙala ba'adu wasu suka ce awwalu man aslama waye fara musulunta ko da an jaɓi farko ne ya salla aliyu ana nufin farko wanda ya musulunta wasu ka ce awwalu man aslama abubakar ne shi wasu ka ce farko wanda ya musulunta sai na abubakar wa qala ba'du wasu wasu ka ce awwalu man aslama aliyu farko wanda ya musulunta aliyu wa qala ba'du alilmi wasu ma mutailimi suka ce awwalu man aslama min ar-rijali abubakar farko wanda ya musulunta maza abubakar wa aslama aliyu wa huwa gulam farko ne musulun musulunta kananan yara aliyu wanda bai balaga ba ibnu samani su ne ya musulunta yana da shekara takwas wa awwal man aslama min an-nisa khadija cikin mata wacce ta fara musulunta ita ce wace ce khadija حدثنا محمد بن بشار زي ما مسلمزي ومحمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أمر بن مرة عن أبيه ana biya hamza rajulun min al-ansar qala samitu zaid ibn arqam yaqulu awwalu man aslama aliyu amma wannan mun riga mun gabatun sa farko wanda ya musulunta a yara aliyu ko ba ga amma ta khadija a dattabai sai na abubakar manya to yana shekaru 38 wanda ya fara musulunta a bayi shine waye kaga haka za ka riga aha shi yasa kala amur bin mura fa zakartu zalika li ibrahim na kai. na mata ibrahim na kai an ce wa ali ne ya fara musulunta fa an karo sai musanta wa kala sai ce awwalu man aslama abubakar bin siddiq farko wanda ya musulunta sai na abubakar bin siddiq imam turmuzi a babi na gaba yace haddathana ibnu usman ibnu akhi yahya bin isa قال حدثنا yahya بن عيسى الرملي عن الأعمش عن علي بن ثابت عن زر بن حبيش عن علي قال سيدنا علي سي لقد أهد إلي النبي الأمي النبي بأمي يا ممي وصية أنه لا يحبك إلا مؤمن بامي صنك سي مؤمن ولا يبغضك إلا منافق بامي كنك سي منافق كي علي بامي صنك سي مؤمن بامي كنك سي منافق ba ali kadai ba ba mai son sabon annabi sai mumini ba mai kin su sai waye munafiki tana ala fi li yaghiza bihum al kuffar kafirai ne ma suke fishi da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam qala abi bin sabit ana min al qarni alladhi da'alahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam ni ina cikin karnin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya musu addu'a to jama'a me ake nufi da wannan hadisin abinda ake nufi da wannan hadisi annabi yana cewa sai na ali ba mai son ka sai mumini ba mai kin ka sai munafiki annabi ba wai duk mai son ali annabi yake nufi anan ba kuna ji ba duk mai son ali ba annabi yana nufin mai son ali so na shari'a mai son ali so na shari'a shine annabi yake nufi to menene so na shari'a ne wanda yake son sai na ali bai tsafta ba bai wuce gona da me ba da iri ba an gane ko bai tsafta son ba sannan kuma bai wuce gona da iri ba ai ba tsantsar so ake yi so ba yayi gejin din so din yake kiristoci ai so da suke wa annabi yi har suka ce shi allah ne dan allah ne sun samu lada kafirta ma suka yi to son ali da kake sai a duba wani iri ne kenan annabi yana nufin babu mai son ka ya kai ali so na shari'a sai mumin. sai mumin to so na shari'a shine ba rage ba tsari wanda ya so sai na ali amma ya tsani abubakar da umar to bai so ali so na shari'a ba wanda ya so ali amma ya fi so abubakar da umar da usman bai yi masa so na shari'a ba ma'ana ka so sa so na shari'a kuma ka yarda wayannan sahabbai abubakar da umar da usman sun ci sa falala ina fata kun gane wannan shi yasa wasu suna kuskure sai ta wai in so ne kana iya yin duk abu babu laifi eh ai maulidi son annabi ne to tunda son annabi ne ko ganga za a buga ai so ne to ai so ba hauka bane so ma yana da geji da so hauka ne da kiristoci ai Allah a shari'ar su so annabi isa da kowane al'umma so annabinsu amma da suka so isa ya wuce gona da iri sun ce dan Allah ne sun ce Allah ne me yasa suka faɗi haka don tsabage ne so soyayyar mata soyu ta ji albasa amma sai Allah ya bankada musu kaunasa لقد كفر inna la Salisu الله ثالث ثلاثة لقد كفر الذين inna la الله هو المسيح ابن مريم saboda aka san annabi za ka zo kana dukan ganga kana imam turmus ya ce haddathana muhammad bin bashar wa yaqub bin ibrahim wa ghayr wahid qalu haddathana abu asim an abi al-jarrah qala haddathani jabir bin subayh قال حدثتني أم أم شراحيل قال حدثتني أم عطية أم عطية mun santa yar agaji ce zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ita yar agaji ce ko kace yar hizba ce a domin duk lamuran annabi wanda ya shafi in za a yi wa mata shela ita yake turawa da yake so a yi wa mata shela su fita idi ita ya tura tana iska yaro ku bude windon naku ita ya tura shi annabi sallallahu alaihi wasallama ina fata an gane ta wanda yake ta bangaren kendir din ka rufe shi sannan ko da annabi in ai masa mutuwa ummu asiya yake kira ta zanto jagoran wankar gawa shi ya sa malamai suka ce a wankar gawa jama'a musamman wankar gawar mace in ka ji hadisin ummu asiya to ka tsaya a nan don ka san da bata karantu ba da annabi ba zai ɗauke ta ita ne mai wankar gawan ƴaƴansa in sun mutu ba ina fata an gane har ma annabi ce in kun gama ku sanar da ni kalin ne na mata masu wankar gawa amma ita ce jagora to wannan ita ce ummu atiya yar madina ce sahabiya ce shahararriya ta zauna a basra na kasar iraki sunanta nusaiba wasu ce nasaiba da yau nunu fataha bintu ka'ab ko bintul harith Ta ce, ba san nabi sallallahu alaihi wasallam jayshan annabi ya tura wasu runduna fihim aliyun a cikin su akwai Saina ali fa samitu nabiyya wa huwa rafin yadayhi sai ji annabi yana mai daga hannayensa biyu ya ƙulu yana cewa Allahumma la tumitni ya Allah kada ka karɓi raina ne annabi hatta turiyani aliyan har sai ka nuna min ali amma jama'a wannan hadisin shi ma da'ifi ne bai inganta ba sai san ala abu isa za hadisun hasan gari inna ma na rufe min hadal waje saboda haka wannan hadisin yana da matsala ta fuskar inganci an gane ko ah, domin an samu ah, matsala da musamman kan jabir ibn sabih kuma yana cikin sanadin subai yana cikin sanadin hadisi to me yake nufi karbi raina sai ka nuna min ali mana annabi ya shugabantar da shi ya tafi yaƙi kenan ya Allah ka karɓi raina sai ka nuna ma Ali ya dawo daga yaƙin lafiya lau nan gane ku babul manaqibi abi muhammad talha bin ubaidillah babin matsayoyi matsayi na abu muhammad shine talha bin ubaidillah shine talha dan ubaidillah dan usmanu dan amri dan ka'ab dan sa dan taimu dan murra dan ka'ab ya hada dangantaka kenan tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a kakan da ake kira murra dan ka'ab ɗaya ne cikin mutane guda goma wanda aka yi wa albishir da aljanna kuma ya hada dangantaka tsakanin da sai na abokan ne su dai a kakansa mai suna tayyib ibn murra an kashe shi a ghazwatu jamal a ghazwatu jamal eh, hijira na da shekara 36 an harbe shi da kibiyoyi sun zo masa ta wurare da yawa wasu su danganta da marwan dan hakan eh, ya harbe shi ya same sa gwiwa ya gushe ba jini yana zuba har ya mutu kuma ya kasance a wannan ranar shine farko wanda aka kashe malaman tarihi da su yi maganganu da dama حدثنا أبو سعيد dai gwara zan galibi kashe su ake jama'a eh, kashe su ake yi yanzu malam jafar ba kashe shi aka yi ba malam albani ba kashe shi aka yi ba su malam gwamari ba kashe su aka yi ba su shan ibrahim ba kashe su aka yi ba dama gwara za ko yanzu malamai nawa ba a kashe ba to a makaga a duk da a cikin kisa yana iya shafan wanda ba haka ba amma galibi gwara za kashe su ake ka duba wani ko su a bace ba gwara za ba ba kashe su aka yi ba ta hanyar guba ka ɗauka ko da yar aduwa ai ba cutarsa ne kashe shi ba guba ta hanyar makarofan ba ga shugaban ƙasa buhari ba ba guba ta ac aka sami shi ba amma marasa amfani irin su goodluck ai musu ne irin su obasanjo ai musu ne in iska ne su aham حدثنا قتيبة قال حدثنا صالح ابن موسى الطلعي من ولد طلحة بن عبيد الله أنا الصلت بن دينار أنا أبي نظرة قال قال جابر بن عبد الله جابر بن عبد الله سمعت رسول الله يقول ناجى نبينا شوى من صره أن ينظر إلى شهيد duk wanda zai faranta masa yana son ya kalli shahidi yamshi ala wajhi al-ard yana tafiya falyanzur ila talha bin ubaidillah ya kalli waye talha dan ubaidillah eh, za a dawo ai tuna yin tsalle za a diro annabi ce duk wanda yake so ya kalli dan aljanna ya kalli talha dan ubaidillah to mu dawo baya wanda muka tsallake حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباس بن عبد الله بن الزبير عن أبي عن جده عبد الله بن الزبير عبد الله بن الزبير عن الزبير قال زبير كان على رسول الله يوم أحد درعان النبي أرانا يجي أحد ينا سنجد مي سلكي قدابي فنحض إلى صخرة menene sulke rigan karfe wanda zai hana makamin shiga jikinka bullet proof to ko zare kar yana da nauyi na karfe da shi yasa za ga ai bulletproof na sojoji galibi ana musu mai roba wanda idan kusa ka harba yana iya illa amma inda nisa ba ya iya illa don ya yi wa soja na karfe din ba zai iya mai gudu ba ina ba ta an gane to su da a zamanin da rigan karfe ne gujubilla haka za ka sa a sai annabi ya haɗa biyu wannan yana karanta da kai ko ka yi tawakkali ga Allah sai ka yi riko da sababi an gane ko sai eh, ka zo ka cewa mutane kai cau ka zo kana gaba baka doge to annabi ma ai in kai cau ne shi tsaf ne eh, shi cau tsaf Allah ya hadar da shi ya ba sa kariya da rigar kariya fa sa yakfi kahumullah amma duk da haka ya sa sulge sulge ma ba ɗaya ba har nawa har biyu to da annabi ya sa wannan sulge guda biyu fa na haza ila sakhrati ya yunkuro yana so ya hau wani katon dutse fa lam yastadi ba zai iya hawa ba don me sulken yayi nauyi fa aqada ta hata hu talha sai talha ya zauna a gargashin annabi ce hau gadon bayana ya rasulullah fasa'idan nabiyu sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya hau to jama'a annabi ta ga bayan ka ai ba bayan ka ne more ba kai din ma din gurin gum din ka ka more sai annabi ya hau gadon bayan sa hatta sawa ala sakhra har ya daidaita kan dutsen fa qala sai talha dan ubaidillah da ya shimfida bayan sa sanin sai ce samitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam annabi yana ga bayan yana hawa sai naji annabi yana to aujaba talha Allah ya wajibtar wa talha shiga aljanna idan akwai wanda in ya zo aljanna ma yanga zai Allah zai ce dole ya shiga ba irin yadda yan dariƙa suke cewa akwai wani matsayi idan ka kai a sufanci wai ka yi duk barna ka kai gausi ko ba ga za ka yi ka yi zina za ka yi ka yi sata duk saƙon da aka sani kana iya yi kuma kana sabon malada za a rubuta maka kuma ranar kiyama ma zai zo ce ba ya shiga aljanna dole za a kama shi yana jan cike da shi gautu yana cewa ni ba zan shiga ba ana kai a guri mana wai dole haka za a kai shi aljanna wannan ruwayar sai dan ne jama'a amma na talha ruwayar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma annabin Allah ne ya gaya masa wa ma yanzu anil hawa in huwa illa wahyu allamahu shadidul Kuwa, to wani Allama allamahu shafin ne shadidul Allama allamahu shadidul Kazibi. saboda haka annabi ta aljanna ya wajaba wa talha wannan hadisi ha eh taji ne kwadai ne ba zan taji ba sai an bani to shine to shi kaga wannan sai dai jama'a yana kwadai a ce ba za ka shiga ba tunda bai riga sunna ba aha حدثنا كو عبد القدوس كو محمد الأبطار البصري قال حدثنا أمر بن عاصم عن إسحاق بن يحيى بن طلحة عن أمه موسى بن طلحة قال إيه؟ دخلت على معاوية ناشي وجه معاوية faƙali sai mu'awiya ce ala uban shuruka ba zai maka albishir ba samitu rasulullah ya kulna ji annabi yana cewa talha min man qada nahbahu talha yana cikin wa'anda buƙatar ka ya riga ya biya nahbahu annahbu yana da ma'anoni da dama yana ɗaukan bakance bakancensa ya cika an gane ko a ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce talha bin ubaidillah yana daga cikin wanda ya cimma bukatar sa shi dan aljanna ne fassarar min almu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi fa minhum man qada nahbahu talha yana ciki wa minhum man yantadir wa ma badalu Wai na da hadisai ne sahihai sai dai yanzu ne zamu ka da ifi حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو عبد الرحمن بن منصور العنزي an uqba bin alqama al-yashkuri qala sami'tu ali ibn abi talib qala sami'tu sami'a al-udhuni min fi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kunne na ya ji daga bakin manzon Allah wa huwa yaqulu annabi yana cewa talha wa zubair talha da zubair jarayatil janna makota ne na ne guda biyu aljanna amma wannan hadisin da ifi ne bai inganta ba حدثنا أبو كريب باب قبكنا محمد بن العلاء قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا طلحة بن يحيى أم موسى وعيسى بن طلحة عن أبيهما طلحة دقى بابنس طلحة أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لأعرابي صعبا أن سنجا ونبا قوي جاهل وانا جاهل شيء وكنت وكنت شريعة سلغ كتنبيا النبي منا أمن قضى نهبه من هو da Allah ya cikin mu'minai a wanda bukatar su ya biya famin man qada na habahu to waye ne bukatar su ya biya in ka tambayi annabi waye shi wa sun kasance su abai la una ba sa fuskantowa ala mas'alati su tambayi annabi gaba gadi yuwaqiruna suna girmama shi wa yahabuna kuma yana musu kwarjini sai suke Allah Allah idan bako ya zo sai su ba da tambayar su ba kauye sai tambaya ko da a tambaya akwai kuskure ta za a maka uzuri fasa'alahu al-arabi sai ba kauye ne ya tambaya annabi ya rasu lala waye ne man gaba na da fa arada anhu talibi kauda kai thumma sa'alahu ba kauye ya sake tambaya annabi fa da anhu ya kauda kai thumma sa'alahu fa da anhu ya tambaya sana uku ya kauda kai thumma sana inni salatu min babil masjid Allah bin Ubaidillah ce sai ga na leko na fito ta kofar masallaci wa alayya thiyabun khudrun ya ce ni talha dan ubaidillah ina sanye da kaya kore ruwan ganye girin kali kali kali falan mara ani rasulullah annabi yana gani na qala sai aina aina na mai tambaya amma kazana ba ku ga wanda bukatar sai biya shi da aljanna ne qala arabi sai ba kawai ce ana ya rasulullah gani ya mazu Allah qala sai annabi man mimman ba wannan yana ci wanda bukatar sai biya kenan wanda bukatun sai biya din da yawa ne wannan ɗaya daga cikinsu wannan kira imamu turmuzi ya ce babun manaƙibin zubairu bin al'awwam radiyallahu anhu babin matsayoyi matsayi na zubairu ibn al'awwam allah ya ƙara masa yarda shine zubairu bin awwam ibn khuwailid ibn asad ibn azzi ibn qusay ɗaya ne cikin wanda aka yi wa albishir da aljanna ya haɗa dangantaka da annabi sallallahu alaihi wasallam a kakan da ake kira kusai. mahaifiyar Safiya yar Abdul Muttalib ce eh, innar annabi sallallahu alaihi wasallam ne ana masa kinaya da Abu Abdullahi ah, al-Hakim ne sabur ya ruwaito da isnadi mai kyau daga Urwa ah, Zubair bin Awwam ya musulunta yana ɗan shekara takwas kuma ƙarshen rayuwarsa kashe shi aka yi zubairu bin awam ah, an kashe shi ah, idan kana son bayani a kan kashe shi dubi hadisi na 200 ko 201 ko 202 a riyadu salihin don bambancin bugu shi hadisin da da za fara yaƙi ma sai ce ɗansa jikina yana ba ne ga ɗansa abdullahi jikina yana ba ni ne farko wanda za a kashe to idan an kashe ni kana ga dukiyar mu zai biya bashi na ba zai biya ba amma in ya gagara ka nemi taimakon Allah to ya rasu bashi na ake sa a naira ya kai naira biliyan abu biliyan, billions ake sa an gane ko za ka ji sa yana da gida nawa ne a basra gida nawa ne a eh, ina a ina duk za ka ji a kofa an gane ko da ya rasu wayannan ba suka sun wuce biliyan biliyan aka sanin ko Allah ya taimaka a kaddarorin sa ka biya bashi da aka biya bashi ma kar a barkari kari over shekara hudu yan za ga ji kullum sai an shela wanda yake bin Zubair bin Awwan bashi ya zo sai da aka shekara hudu kenan kafin aka zo aka raba gado kuma ya ci ya ba da wasiya ba da wani kaso wa jikokinsa ƴaƴan ɗansa Abdullahi dan Zubair kuma da aka raba matan matansa hudu kowace ce ta tashi da kuɗi biliyan nawa ne ɗaya bisa takwas da aka ba matan bayan an biya bashin kowace ce ta samu biliyan ka za da ki ɗaya bisa takwas a ba su raba hudu ba to su ga aljanna ga kuɗi jama'a ga sahabantaka ba mamaki wani ce to ta yaya tara kuɗin nan to shi bankin tafi da gidanka ne shi banki ne in za ka ajiye kuɗi za ka bashi amma zai maka shaidi in ka bani zan juya ko zan sai kaddara in ka zo buƙatar kuɗin ga tun kafin sai ka tambaye da wuri misali saura wata ne sai ka ce to zan kai kuɗi in fulot ya saya sai ya saya, riba da ya ci nashi saboda haka in kuɗi da wajewa wane zan baka ajiyan kuɗi amma jifa zan juya kuɗi a zan sai kaddara sai ka je ka sai wani fili ya baka ajiyar naira dubu ɗari biyu sai ka je ka samu wani fifty ba shi ka saya shi kenan da yanzu yana kan kudin zarafi ka kaje ka sanin miliyan daya suka mika wasu dubu ɗari dubu ɗari takwas soke shi halal malak to a nan shi zubairu bin awam kaji tarihinsa e, ya e, an kashe shi zubair a watan rajab shekara ta 36 da hijira lokacin tasowarsa daga yakin jamal an gane ko an fita yakin jamal yakin bangaren bangaren ali da abinan da bangaren su mu'awiya kuna ji to ya fita yakin ya shiga wa bangaren mu'awiya kawai sai ce shi ba zai shiga wa kowa ba suna muminai da muminai ne Allah ya jarrabe su sai wani ana ta masa amri ibn jurmus amri ibn jurmus amri ibn jurmus jurmus da zayyun karshen jurmus ya taso ya zo ya kashe shi wai ya kashe shi ne sai zo wajen sai na ali yana gaya wa sai na ali don ya samu matsayi a wajen ali don yana ga ya kashe dan bangaren muawiya fa basharahu bin nar sai na alaita albishirin ga kai dan wuta ne wallahi kaga masu siyasar gaskiya jama'a eh, wani dan bangaren ka ya fasa bakin dan adawa sai ka ce wallahi sai ka biya shi a kiyama wannan kenan aha حدثنا حلال قال حدثنا عبد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن زبير عن الزبير قال زبير جمع لي رسول الله من زعل يا كارم أبويه إيا ينسى بيوم قريضة لا يقم قريضة يتي بأبي فقال بأبي وأمي ka yi ta harbi na ba da fansar iyaye na biyu don kai don in rasa a kan in rasa wanda in rasa iyaye na biyu to kage jama'a annabi ya martaba shi akwai sabai da yawa da annabi ya musu irin wannan ah, zubair bin awam yana ci kaga mutum ba zai faɗi wannan ba sai ga wanda yake kauna su da gaske حدثنا أحمد ابن مني قال حدثنا معاوية بن أمري قال حدثنا زائدة عن عاصم عن زري عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي يقول إن لكل نبي hawariyan lalle kowane annabi yana da hawari kada ji kamar ya kama da hawari hawariyun wa ina hawari hawari na azubair bin awam zubair bin awam jama'a da ake hawari shine nasiran mukhlisan mai taimakonka da ikhlas da zuciya daya shine al-hawari shi yasa ma aka kira masu taimaka annabi isa tattatun mabiya da alhawari yunan wa fana ma a isa min humul kufra ƙala man ansari ilallah ƙala alhawari yuna na hannun ansarun la'aman billahi wa shahad da anna muslimu mataimaka ko mabiya wanda duk daɗi duk rintsi suna tare da kai asalinsa daga at-tahrir at-tahrir shine at-tabyid abinda yake wani kala kamar da shi fari to su sun shahara hawariye din su suna rina kaya daga kowace launi ta dawo fari kuma ko da masa da aka surfa garinsa aka niga aka tankade fari sal suna su alhawari to jama'a shin duk sahaba nabi sallallahu alaihi wasallam ba su da wannan matsayin ne suna da wannan matsayin suna da wannan matsayin amma me yasa annabi ya keɓance shi zubairu bin awwa da wannan anan to za ka ji dalili da makaɗan babin gaba حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود الحفري وابو نعيم عن سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر قال سمعت رسول الله يقول ناجى نبينا جاء ان لكل نبي حواريا وان حواري زبير بن اوام وزاد ابو نعيم فيه abu da mai kari ga dalili yawon ahzab ranar al ahzab lokacin da kafarin makka suka gayyato yahudawa da makiya bangarori daban-daban za su yi taron dangi irin lokacin da yan boko suka tuttura suna eh, tura goron gayyata su kafar maki biyu din nan sai annabi ya ce man ya tina bi khabaril qawmi wa zai je ya zo mana da labarin mutane na yi mana su yi kamar lokacin da ake zaman ɗarɗar din nan wanda a lokaci an ce nan mirga ma ka je kana tsoro nan manta kuma kana tsoro za ce to wa zai je zambi zai dan dudduba mana wasu abubuwa <laughs> eh, annabi ce wa zai je duba mana ya zo mana da labari kala zubairu ana sai zubairu ya ce ni kowa ya shiru annabi maimaita wa zai je zo mana da labari kowa shiru zubairu ya ce ni har sau uku kala hasaraka kala zubairu ana to a lokacin ne annabi ya ce li kulli nabiyin hawariyun wa hawari ne az-zubairu saboda haka kaga duk sahaba annabi ayi ansaru rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to annabi ya khassace ne da ranar al-ahzab shi aka baka wannan lambar yabo din sai zaga wani ana iya basu lambar yabo a wata bangare حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن صخر بن جويرية عن هشام بن عروة قال Hausar zubairu ilamni zubair ya bada wasiya ga ɗansa sabihatal jamali safiyar ranar da aka yi yakin da ake kira yakin jamal fa qala sai ce ma minni udun ya kai ɗana. ni baban babanka zubair babu wani udun wata gaba a jikina illa wa qal face sai da aka yi mata mai rauni ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam lokacin da na yaki tare da annabi babu wata gaba jikin sa akwai raunin yaƙi manjila manjila ko manjiba manjiba manjila shine kaluluwa ko ko ba kaluluwa bane chap manjila me kaluluwa yana zama saman cinya manjibar shine eh, tabo hatta ta ila zalika la farjaji har a farjin sa akwai rauni to insha Allah sai mu tsaya nan zamu tashi a gaba ba manaqib Abdurrahman bin Auf insha Allah gobe da tun muna da karatu ko eh zamu ci gaba da turmuzi din tunda mu dan dakatar da ah, asmaul haywan zuwa karshen menene zuwa bayan azumi insha Allah ta'ala abin da muka faɗa na daidai Allah kuma ya tarayya ala da kuskure ko kotun sun ran harshe Allah ya taimana subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk